a wannan farfajiya a cikin wannan gari mai albarka garin bana wato dandi lokacin london wanda allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa da yadda ya ba mu damar haɗuwa domin gabatar da wannan tefa da shehun malami imam da kusurenon bawa mai gabatar muna mai magana a kan tushen aƙida ta musulunci to alhamdulillah ba sai na dogon bayani ba shek imam da kusurenon bawa argungu ba shi da buƙatar sai an ɗau dogon bayani ba ne shi sannan nan mutum ne an sarki sheikh imam suleiman bawa argungu shine babban limamin masallacin juma'a na masallacin sarkin kan da nera da ke cikin da argungu sheikh suleiman bawa shine shugaban majalisar malamai ta argungu local government sheikh suleiman bawa argungu yana da cikin membobi wanda mai martaba sarkin kada argungu ya naɗa su domin tantance limammai na wannan wato yanki namu na kebbi wato duwar limani, limami wanda za a naɗa bayan da sallar juma'a to mara da cikin waɗanda suke jinjina shi su ji nauyi nai sannan in ya cancanta su ba da suna ne ga mai martaba domin ya zama limani na juma'a a wannan masarautar kano shek suleiman bawa argungu ya yi karatu da farko ya yi digirinsa na farko a jami'ar tari da ke jamhuriyar nijar sai ya yi digirinsa na farko ya sa'i komawa ya yi digirin na wanda ake kira masar har yanzu a wannan jami'ar ta sami bayan malam ya dawo kuma bai tafi ba ya sake ɗaura kamara ya sake komawa domin ya kammala digirinsa na digirgir to Allah cikin yardarsa malamin na nan yana cikin kammala wannan karatun naci. abinda ya rage yan kwanaki ne yan kalilan mara zai kammala karatunsa muni masa addu'a Allah shi masa jagora wasu bayanai ba zan tsaya in yi su ba saboda lokaci ba zai ke ba mu dama ba amma dai in kuna so ku san wane ne shi to in Allah ya cikin wannan paper za ku iya gane wane ne shi ya sani na mutum ne da Allah zuba ba haƙuri da juriya da dauriya wajen da'awa da karantar da al'umma wato har kullum za ka ganshi duk inda ka ganshi to tattaunawa ce na matsalolin addini sai kuma duk da haka kuma mala yana noma yana shiga madama ya yi noman shinkawa kuma yana noma na tudu yana da iyali yana da 'ya'ya allah maɗaukin sarki ya yi masa jagora allah ya ba shi nasara a cikin wannan fefar da zai gabata muna karamakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد أعين مسلمين مكحد وأنان wannan gari ne albarka garin fana gari mai tarihi garin mutane masu karinci garin malamai da 'yan kasuwa da muka harka da manyan mu musamman malaminmu mashigon malamai na da local government sheikh muhammad bello allah ya fara su lafiya ilimi da kuma bali limamin musulman juma'a na sarki kamar da sheikh albani bayan na sai abubakar mayar wanda ya gabata da jawabi yanzu da kuma shi imam malam adam fana kuma kuma malam wa sheikh umar fana sauran sheikh hussein abubakar giro mataimakin sakatare na majalisar mai na jihar kebe ga wasu daya zala da kuma shi babban malamin da ya zo sheikh bashir fana eh, abdese sauran da ci gamanori tare su shugaba na kungiyar na fana da shugaban malamai shugaban agaji sauran da ci gamu da kuma sauran matasa duka ɗaya eh, masalama ta addini musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa musulmi a yi haƙuri mai gabatarwa ya faɗi wasu manya-manyan mukamai wanda duk ya ɗora ne a kansu wanda yake gaskiya tsakanin ga Allah ya kamba wani kwarai da gaske ina fatan abin da ya zo Allah ya sa in zama haka amma cewar da ya dokta karatu ba nake ban gama ba kaga wanda bai gama karatu bai kamata ko abin ya dokta saboda haka ni ina fata addu'a na yake ga karbar Allah Allah ya sa in zama dokta da ilimin Qur'ani sauran mukamai da aka faɗi a duk waɗannan ina ciki ina ba ta gudun magurgudu saboda muna fatar allah yi mana zaguwa yan uwa musulmi an daɗe ana ƙoƙarin ganin an gabatar da wannan zama wannan taro sai yau allah cikin sarki da ikon zai kaddar za a yi shi bisa ga tattaunawa shugabanni an ba ni cewa ɗan magana a kan abin da shi aƙida wanda yake magana a kan aƙida magana ce mai sai manyan malamai irin su malam bello irin su malam bashir bese irin su malam ahmad koko da irin su albani na argungu ni dan karamin almajiri da aka bani wannan fefa to sai dai in ta ta amma ba zan iya ba ta haƙƙin ta yadda ya kamata amma duk da haka yan uwa musulmi zan dan haɗe wasu yan abubuwa ɗan kaɗan sai in ba shehin malami dama domin yudli bi dalwihi a cikin wannan mawdu'i insha muna fatar Allah ubangiji mu zabuwa yan uwa musulmi magana akan akida mai yake muhimmanci kwarai da gaske saboda ita akida in ba ka da ita to addinin ka bai tsaya ba saboda ka shi yasa aka san akida ta kyau sannan shari'a ta samu karɓuwa wurin Allah yan uwa musulmi zai yi kokari gwargwado a yi haƙuri zan tsallake wasu abubuwa saboda lokaci amma zan bi kaɗan kaɗan gwargwado abin da ya sauka da shafa da farko na yi wannan zama ko yan yan takardu taken mabadu ilil aqida wato tushe wato abubuwa na farko da ya kamata mutum ya sani game da abin da ya shayi wato haraka ta da musulunci ɗalibi mai karatun aƙida ko mai karatun musulunci ana buƙatar wasu yan abubuwa da ya kamata ya fara sanin su kafin shi ɗaya shi ka saboda ilimi ne mai zurfi ƙwarai da daga farko nake cewa al-muqaddimatu alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm wa ba'd fa inna Allah ta'ala wada hadha ad-din ala khamsi masail Allah maɗaukacin sarki ya aza wannan addini akan wasu matsaloli guda biyar na farko akwai alaƙa'i aƙida sannan na biyu akwai ashara'i shari'a na uku akwai almu'amalat mu'amaloli irin su aure kasuwanci da sauran noma sannan akwai alhudud haddodi mutum ya yi laifi a yanki hannu ne ko mutum mai da ya bai masa bulala sannan akwai alfara'id gado duk da yake gado suna dinga shiga matsalolin fikin amma dai wasu ma sun sai daban sun ce gado sun gashin kai da yake wa fassala kullu wahidin minha ahkamahu subhanahu wa ta'ala yayi bayani ya rarrabe kowane ɗaya daga cikin wa'annan hukunce-hukuncensa wa'ada bahu da kuma dubbansa wa lawazimahu da abubuwan suke lazimai waɗanda a dole a cikinsa wa musa'ilu kuma matsalolinsa wa makhafiru da kuma abubuwan masu haɗari a ciki wa dala'ilahu da kuma abubuwan suke wasu dalilai na wannan wa ma ya ta'allaqu bihi da kuma abin biyar da sai da shi cikin waɗannan matsalolin wa fi hadhihi al-ujala a cikin wannan wato zama wanda ya ra'ayi a gaggauce ta haddasa هذه الجلسة da san wannan zaman zai tattauna agin mabadi da asafiya fi ilmi aqida dangane da abubuwa na farko farko tushe abubuwa na farko a cikin matsalolin aqida يقول Nazin Muhammad بن Ali الصبان عليه رحمة الله في قوله ɗaya daga cikin mai malamai namu da duniya shek muhammad ali al-sabban Allah shi masa rahama ya faɗa ya ce inna mabadi a kulle fannin Asha. alhaddu wal mawdu thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wal ismu lil istimdad hukm ash-shari masail wal ba'd bil ba'd iktafa wa man darra jami'a hada sharaf malaki suwa kowane fanni na duniya suna da tushe guda goma wanda duk wanda ka san ya taka ko ya shiga cikin wannan ilimin to me ya kamata ya fara duk wani fanni a duniya duk wani ilimi a duniya yana da waɗannan abubuwa da aka san a fara da su guda goma da su ne za ka fara shiga haka kai ga cikin wato zurni cikin ilimin abu Ya ce ina mabadi a kulli fannin asha lalle mabadi tushen ko waɗanne ko ne fanni goma ne Ya ce alhaddu akwai ma'ana ko ne ilimi yana da ma'anarsa in ka ɗauki fiqihu akwai ma'anarsa in ka ɗauki tauhidi akwai ma'anarsa in ka ɗauki sira akwai ma'anarsa duk wani fanni ka ɗauka duniya ko na boko ma ka ɗauka su ma za ka iya suna da wa'annan guda goma wal mawdu'u sannan kuma mi wannan ilimin yake ina yake taka rawa ina an mawdu'in ina fagen famarsa misali a ce tajwid ina ina yake taka rawarsa cikin kalmomin qur'ani kama a cikin ilmin musallar hadis ina yake taka rawa sai a ce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan ilimin na tauhidi na aqida shi ma akwai inda yake taka rawarsa yace thumma samara sannan fa'ida kowane ilimi yana da fa'idarsa idan aka so ana so a gane fa'idarsa akwai inda aka bayyana wa nisbatun sannan kowane ilimi akwai inda aka danganta shi akwai dangantakar akwai inda ake jirgina shi wa fadluhu sannan kowane ilimi yana tashi falala walwabe sannan kuma akwai wanda ya aza shi asalin wanda ya kirkiro shi kowane ilimi in ka diba za a ga yana da asalin wanda ya kirkiro wannan ilimi walism sannan kuma kowane fanni kuma kowane ilimi ya da suna kamar yanzu shi wannan ilimin da muka sun bi magana a kai yana da suna ana kiran shi ilmul aqida ko a ce ilmul tauhid ko a ce usulul din a ga yana da suna ke listimdad sannan kuma akwai inda yake ya dogara ko na ilmi da mazin gina ta inda ya jingina sannan hukumu share akwai hukuncin shari'a game da wannan ilimin ya halatta a neme shi ko haramun na a neme shi ko wajibi ne ko yaya dai yana da hukuncin shari'a Ko wani ilimi ko wani fanni akwai hukuncin shari'a game da shi sannan masail wani ilimi yana da matsalolin da ke tattaunawa a kansu ciki ne ya an shiga matsala kaza kamar misali in kace fiqhu kaga cikin cikin fiqhu akwai matsalolin arwalla akwai sallah akwai tsalki to ko wani fanni yana da matsalolin da ake tattaunawa a kansu wal ba'd bil ba'd iktafa mala yace sashe da sashe ya isu wannan isan ma wani kinan cikin matsalolin ma ko cikin ilimin ma wani ilimi ya isa yana isan ma wani Ya ce wa man darar jami'a duk wanda ya san waɗannan duka haza sharafa to ya riƙi ɗaukaka kinan waɗannan abubuwa guda goma duk mutumin da ya san su dara nan man alimal jami'a faqad faqad haza sharaf duk wanda ya san su duka su hakika ya samu ɗaukaka da girma والله يسام ذلك وإليك بيان مبادئ العقيدة الإسلامية إنام نظام بياني دوا بريسك وبياني أكام سوشل إلمي أكيدة مسلمة تعريف علم العقيدة معنى أن إلمي أكيدة يتي علم العقيدة في اللغة إلمي أكيدة في اللغة في هلش اللارتي ورمى لما اللغة إذا تسي العقيدة huwa shay'ul ladhi ya'taqidu fihi yu'taqadu fihi shine abinda ake kudurtawa cikin zuciya duk abinda zuciya za ta aiki ta ade shi kuma gabai su aiki da shi amma asalin daga zuciya ke shi aka cima aqida wa aidan huwa shay'ul ma'qud shi ne abin abin kudurtawa abu abinda ake kudurtawa cikin zuciya mala yake wa asluhu ar-rabt wal ihkam aslin shine wato daure abu wal ihkam da kuma kyauta abu wat tamasuk da kuma rike abu gam wat tawassuq da darme shi wa huwa shadd bil quwwa sai fatra da kuma tawassuq idan ce wasiqa abinda za a yi tsarbe wa za an amince da shi an tsarbe shi ba zai kucewa yake wa huwa shaddu bil quwwa shine tsara da karfi gam shine ma'ana al'aqd yake wal aqdu aqdu al hal idan aka ce aqada abinda a kishi aqada al hal ya kwanci aqada ya kulli ya karmi abu halla kuma ya kwanci shi yasa ga wasu fitowa ahlul halli wal aqd masu tunta da walwala su adda wato ruwa da tsaki كما يستعمل اللفظ في الاعتقاد بالشيء والتصميم عليه كما يبدأ أكي مفاد اللفظ ودنا اعتقاد معنى قدرة أبو التصميم عليه شنو متوين يدقفع كان أبو يدوجي أكش ومنه قول الله تعالى أو قول الله سبحانه وتعالى لقد أكو فضل الله في الكنسر كي ديتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله baya kama ku da hukuncin lagau a cikin rantsu Allah baya kama ku wato na lagawa a cikin rantsuwar lagawa malamai sun riga sun san da wani Allah ba zai kama ku babu kafara da rantsuwar lagawa walakin yi afi da kuma sai Allah yana kama ku ma a taftumul aiman da abin da kuka kulla rantsuwa a kan shi rantsuwar da kake wallahi zan yi ko wallahi ba zan yi ba su kaga a asun abin ku kulla ke da gaskiya ku samu akida ke ma na yi cewa kullum ma ya akidu alaihi insani bi qalbihi duk abin da mutum ke iya kudurta da zuciyarsa bi shaklin yajzimu fihi wato da irin sifa yadda mutum zai tabbatar da abun a ciki alama a takada ga abin da ya kudurta ko aqida shi kuma aqida wa yartawi fi zalika an yakuna al-amru alladhi aqada alayhi al qalbuhu ala haqqin aw ala batil Ke kasance abin da mutum ya kudurta zuciya sai gaskiya da kokariya akwai za ka aƙida ta mai kyauta ko na aƙida ta kuma ba ta da kyau akwai wanda za ka rubuta mai kyau kuma za ka rubuta wanda bai da kyau shi za kuna ganin akwai mutane suke da aƙida mugunya kuma masu aƙidar komi Allah ne kaga akwai haɗari ƙwarai da kaga ba mugunya aƙida sannan akwai masu aƙidar cewa babu lahira kaga mugunya aƙida ta kuma su sai zaɓin cikin suka san su saboda kaga kenan akwai aƙida mai kyau akwai wanda ba ta da kyau mana yace amma ilmul aqida fil istilah amma ilimin aqida da fassarar malaman aqida malaman shari'a faqad bayyana al ulama ala atibari ma'ana shamil aqida malamai sun bayyana shi akan lura da ma'ana wata game ga ilimin aqida da wajen a ga hukkar gane gari sai amma fil ma'an al khas huwa yadkhulu fihi ma'al aqida al islamiyya amma a keɓance yana ba da ma'ana ƙida musulunci wahiyar ta'a ne ita ƙida tana da ƙida musulunci kamilul yaƙini kammalallen yaƙini tabbas wal imanin ma'al jazmi da kuma imanin ta tabbatar suwa wallabi la ya shubu shakku wanda shakku bai cuɗanya da shi duna tamizil ba'i min al wato ba tare da bambance gaskiya da ƙarya ba ولكن إذا قصد العقيدة بالمعنى الخاص فهو لا يشوي سوى العقيدة الإسلامية دون أي شيء bance, إذا أنا مكدهم معناتك بانشي تباينوني إن بند عقيدة مسلمشي كوي kenan kamar yadda ya faɗa a nan shine akida ta musulunci ita ce duk abin mutum zai kudurtawa game da abin da ya shahi wato wato arkanul islam guda shida din imani da Allah da mala'iku da to wani shi ya fi makiyar musulunci sai almabu ina wannan ilimi ke takarawarsa ilimin aƙida ina ya fi takarawa yace albahas bima ya ta'allaba da arkan imani a cikin bincike dangane da abin da ya shafi kunnan musulunci guda shida al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal iman bil yawmil akhir wa yawmil qadr wato wannan shine mawdu'i na ilimin aqida ilimin aqida mutunci bai da da sura bugu da bashin da imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da yinin kiyama imani da kaddara babu yadda za a yi ilimin aqida ya cikin wani sai an yi duk abin da za a yi a sai a dawo cikin In inda aqida mutunci sannan a samara fa'idar wannan ilimin na aqida ma'arifatul lahi azza wa jalla wa muradihi min al-khalqi ma'ana sanin Allah madaukakin sarki da kuma sanin manufan Allah daga halittunsa wannan shine fa'ida ka san Allah kuma ka san ni Allah yake nihi da bayan Allah mu yanzu ni Allah yake nihi da mu kaga yanzu mutum in ya gane sai ya san mi don me aka kawo shi duniya sai shi abin da aka kawo da shi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li ya'budun kaga duk mai hankali ya san dai ba gaban za a kawo duniya an kaje shi ba to sanin wannan manufar ka san Allah kuma ka san manufar da Allah ya zaka saboda ita to shi ne fa'idar sanin ilimin aqida jama'a ina fatan mun gane wannan magana sannan al-fadl falalar wannan ilimi shine malaka cewa fadlul ilmi muta'allaqun bi fadl ma'lumi falalar abu falalar ilimi yara ta yau ga fallon abin da ke neman ilimi abin da ke neman ilimi a kan shi hmm. kenan sanin Allah shi ne abin da ya koyi mahimmanci kenan ilimin da za a bi a san Allah kenan ya yi kowane ilimin mahimmanci da ma'a domin idan mutum bai san Allah ba zaman ka duniya ba zai da umarnin ke kenan walamma kana ilmul aqida wat tauhid muta'allaq bi ma'rifati Allah azza wa jalla yayin da ilimin aqida tauhidi ya rasu da sanin Allah mai gwaya da girma wa ma'rifatu baqi arkanul islam wa usulihi kana abdul ulum al-islam da kuma sanin sauran rukunan musulunci da kuma asli na imani to ya kasance wata falalar ilimi a al-islam babu ilimin da yake ilimin aqida وبتألمه كما تهيئ كرافين إلي من أقيدة يتحقق استقاء حياة المؤمن وثباته على دينه ake samun tabbatin wato rayuwar mumini da kuma tabbata sai akan addini rayuwarka tabbatuwarta akan wato akan imani da kuma tabbatuwarka akan addini shine sanin ilimin aqida dan wasu mutum da sa ya ba kaga yanzu na ana ana ana ana sa kuma ta iya da bara sai kana ganin wasu sai saboda rashin aqida sai ga doko su an su boko haram wani saboda rashin sa suna aƙida aka doko shi a sa kidnapping sai a bana ma aiwa wa'annan mutane ma arna ne kuma in ka kashe kuma ka kashe arna to dama rashin sanin ilimi za a iya shi ka sa ana samun sa irin yace na biyar annis batu. dangantaka shi wannan ilimin shin da wani ilimi yake da dangantaka shi ne suka ce at-tabanu wal ikhtilaf shi ilimin aqida ya kawo mana kowane ilimi bai dangantaka da kowane ilimi shi cin gashin kai ne ai annahu laysa mutadakhilan ma a ghayrihi al-ulum shi ilimin aqida bai shiga cikin kowane ilimi daga cikin ilimin ba daban yake sai dai a to ai dangantaka da shi amma shi bin dangantaka da kowa jama'a ina fatan fahimci wannan saboda shi sanin Allah shi a tushe ko ba gaskiya ba kana ganin da ayoyin suke magana akan sanin Allah da sai duka me yasa kuma ganin manzo Allah sai da shekara wajen goma sha a Makka yana kira akan aƙida? sha uku sha uku yana kira akan aƙida, a dai gane Allah kayan shari'a ko ba ce ku yi ba ce ku yi sallah ba ce ku yi azumi ba ce ku yi hajji ba kuma a tsaye ku san Allah aka saukar da ayoyi da yau ana gan duk mafi yawanci ayoyin makka duk suna magana a mutum ya san Allah ya aqida ke don in ka san Allah kana iya bada kanka a kashe ka kai jihadi in ka san Allah kana iya bada lokacin ka to kai sallah amma in baka san Allah ba ba za a kai sallah saboda baka san girman waka ko sallah ba ji ina fatan mun gane ba sannan alwabe wai na ya asasa wannan ilimi na aqida wai a mutum na farko da ya fara asasa shi ya zama ilimi mustaqil sai an asalin ilimi duka Allah ya aje shi ga manzon Allah sallallahu alaihi amma wanda ya fara rubutu aka ce ga wani littafi ko kuma ga wasu rubuce rubuce game da aqida wa fara ila inna awwala man sanafa fihi huwa al-imam Abu Hanifa al-mutawaffa sana 150 hijriyah malamai sun ce farkon wanda ya fara rubutu a cikin ilimin aƙida shine imamu abu hanifa allah shi masa rahama wanda ya bar duniya shi jiga sama shekara ɗari da abu fil kitabin mansubi ilayhi ga littafin da ake jingina zuwa ga abu hanifa shine al-fiqhul akbar wannan littafin da ake ma al-fiqhul akbar ana gandina magana akan aƙida ne. Wakili wasu malamai suka ce innahu al-imam malik al-mutawaffa sana 179 ana ganin wanda ya fara kirkirar ilimin aqida ya yi rubutu a kai shi ne imamu malik allah shi masa rahama wanda ya rubuta hijira kan shekara 179 aw tilmizuhu ibn wahab al-qurashi ko kuma almajiri shi imamu malik wannan kuma ibn wahab al-qurashi wanda ya rubuta shekara hijira kan shekara 197 fi risalatihi al-qadr da wasu littafin ya shiga game da kaddara ko san kadar na daga cikin aqida jama'a ko wasu ki abu abu take aqida addara ke wa qila innahu abu ubayd al-qasim sallam wasu malamai suka ce wanda ya fara magana akan aqida ya rubutu akan shine qasim sallam abu ubayd al-qasim ibn sallam al-mutawaffa sana 224 fi kitabi al-iman ya wannan sallan al-iman ana ganin shi fara wannan sabanin malamai ne suka kawo waɗannan maganganun yana yi waka wani littafin a ƙida ka iske an ce wannan je wani littafin suke iske an ce wannan to kowane ne malamai sun riga sun yi maganganu a kai sai a listin sunan wannan ilimin walahu Asma'u idda ilimin a ƙida sunaye daban-daban da gaskiya ta al'aqida idan aka ce al'aqida ne abinda shi sanin Allah sanin manzanni sanin wato abin da kaddara da littattafan Allah da sauransu wa tauhid kuma ana kiran wannan ilimin tauhid wa sunna kuma ana kiran wannan ilimin na aqida sunna wal iman kuma ana kiran wannan ilimin na aqida al iman wa usuluddin ana kiran shi usuluddin wal fiqh al akbar kuma ana kiran shi al fiqh al akbar duk suna shi kenan in ka je wani kaje an ce a usuluddin kamar yanzu a jami'a suna da kismu usuluddin wani wasu jami'a kusa sai ce al addawa usuluddin sai a gane wuri biyu mana ana magana cewa da'awar tauhidi ke malati al da shi wannan ilimin ina ga ina ya jingina ina ya dogara ina ake biyo matsaloli shi ana amfani da su idan ana faɗa dalili na tauhidi Allah guda ne shi yayi sama yayi ƙasa ina ba ana samu dalili to shi na fi ce alkitabu wa sunna shi wannan ilimin ya dogara kan Qur'ani da hadisi duk wata hujja za a dauko a cikin Qur'ani za a dauko ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hukumu sha hukuncin shari'a game da neman wannan ilimin da ni da kai me matsayin shari'a akan mu ga abin da shahi ilimin sanin Allah ilimin aqida shine ce al-ilmu tabi'un lil ma'lumi shi ilimi mai biya ga abin da ake yi nema wajen hukunci famin al'aqida fi ma la yaftahu al-iman illa bi da gaskiya aqida akwai abin da bai babu da za a yi ya inganta imanin ya inganta sai da shi imanin ka bai tsayawa sai ka sa abin shi za kana ganin malamin a hadari Allah shi masa rahama yace awwalu ma ya yajibu al-mukallaf yace bi tasqimu imani ta da aƙida ke kaga yanzu abin abu na farko da ya wajen baka fara kuma shi ne ka inganta imani to akwai zai mutum ya inganta imani bai sai ilimin aqida ba ku nemi usulu salata da ya littafi asali guda uku yace awwalan ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangiji ne fa'alam annahu la ilaha illallah babul ilmi qabla al-qawli wal amal imam bukhari ya yi babu ya ce babin da ke magana a kan ilimi kafin ka yi magana ko ka yi aiki to ilimin sanin allah shi a warko to saboda ka kunga wannan ilimin wato farilla ne ga kowane fahuwa wajibun ainihin fahuwa wajibun ainihin shi wanga ilimi da ainihin ne babu wanda za a cewa an ɗauke masanin ilimin aƙida kowa zo mai sani saboda ita aƙida ba ka ajiye gida ka ce ka ce ka dawo kullum kana tare da ita kana tare da aƙida ka daji kana tare da aƙida ka wurin tafiya kana tare da aƙida ka ban ɗaki kana tare da aƙida ka wurin kwana duk inda kake kana tare da aƙida sanin Allah guda ne yarda da wannan in haka mutum na ajiye imani da sai ya sai abu ya dawo to an samu matsala jama'a ina fatan fahimci wannan saboda gudu aka wata rana ka je ka ajiye aƙida ka ko da haka dawa ka iske ko kana bisa ya kayan ka dawo mutuwa su dauke ka babu imani ke to sauraka shi ilimin aƙida wato farla yana ainihi ba ba dauki kowa kowa na to ya Allah ba mu ikon gani yace kal iman bil arkan sitta ala wajhi al ijmal kamar imani akan wa'annan rukunai guda shidda a dunkule wa min minhu wajibu kifaya amma daga ciki akwai iski ilimin aqida akwai abinda an wajibi na kifaya wanda wasu na dauke wasu ka ma'arifatu shubahil mukhalifin kamar sanin shubuhohi na wanda suka sa ma iya da musulunci akwai wasu mutane suna suna yin miyagun da ce da shi a cikin aƙida da musulunci don a bata mutane aƙida su da yanzu kaga masu waƙi masu waƙi da cewa ana ɗauke ba sallah kaga ba da ƙwarai ta amma za a ga mutane sai su yi mara mada ita a ce ga gari a yi musu wa'azi sai a jama'a da ya ɗauke mutane sallah gaba ɗaya kuma ya fi a faɗa muku lahira zai fi da aljihu riga da aljihu dubu saba'in da aljihu dubu saba'in ne kowa zai kwashe mutane kai su aljanna kaga tun daga nan irin wa'annan shigo wani da aka shigo mutane su kaga dole akwai matsala sannan akwai masu aƙidar sana su kula arwa cewa rayukan mutane mutum na in yi mutu sai a ɗauki rainai sai a ce a jariri sai sai a yi sai sai da rayuwa shi wancan ya fi kamar ba mu bai a ƙida kowa ya ne da ban yake amma har su mutane to irin waɗanda shubuhohin neman sanin su da rabbi a kan su, kaga ilimin aƙida ne to shi ko ga ilimin ba kowa da tsaya shi ba su malam bello su malam bashir gasa ilkuta ɗauki mana wannan kada sun ina fata sun gane jama'a ga mu duk an huda shehu amma sanin Allah Allah guda ne shi ya sama da ƙasa wannan wajibi ne ga kowa jama'a ina fatan kun magana sai akwai almasail akwai matsalolin wannan ilimin kasiratun suna da yawa shi ilimi ake da matsaloli daban-daban min ha daga cikin su akwai arkanul imani rukunai imani guda shidda akwai adwa'u tauhid nau'ukan tauhidi tauhidul uluhiyya rububiyya asma'i wa sifat tauhidul mutaba'a sannan akwai na waƙilin islam cikin matsalolin tauhidi akwai abubuwan da kawai da musulunci malamai sun rubuta guda goma waɗanda in mutum ya ƙurza da rai da musulunci ya role ko ya yi kuma shahara babu sannan daga cikinsu akwai alkufur wa anwa kafirci na wukansa don musan kafircin wannan gaba zaune wani sannan akwai kafirci mai ɗan sassarci kaɗan sannan akwai kafirci wanda shi ko zahi gare akwai kufurin duna kufu jama'a ina fatan mun gane magana Abdullahi bin Abbas yake yake magana cewa alƙalar da bai hukunci da abinda Allah ya so ba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun malamai suka ce wannan kufur ne dun kufur kafircin wannan kafirci bai hisbi addinin musulunci ba amma dai yayi kusa kaga duk matsalolin aqida ne to Allah ya ba mu ikon gane wa shirku wa anwa'uhu da shirka nau'ukanta ahkamu ridda akwai hukunce hukuncen ridda idan mutum ya ridda ya matsayin mata tai da yake aure da ita idan mutum ya ridda ina hukuncin azumi ne ina hukuncin alwallahi da yi haka duk wannan akwai a ahkamu ridda wa ghayruha min masail muta'alliqa bi arkan al-iman sittah sai mawdu'at ilmi al-aqida kun san ta ayi magana mawdu'i guda inda yake taka rawa to yanzu mawdu'at da ake samun karkashin ilimin akida ya kamata mu ambaci kadan daga cikin su to shine aka ce inna mawdu'at ilmi al-aqida hiya bayanin haqiqatul imani billahi ta'ala wa tauhidi shine bayanin ne imani da Allah da kuma kadaita shi wa kazalika ma huwa wajib abinda yake wajibi tijaha hutu ga hawan fa bangaren abin da shahi Allah ba dauke su ni awwar bi musulmi ya tsara wa zalika min jihati sifat wannan bangaren sifofi wal kamal da kuma kammala kun gani na akwai abubuwa da yawa Allah madaukakin sarki ya wada yace da hannu kada nan in ka jira wasu wasu matsaloli na waɗanda ya kamata shi musulmi ya kwantar da hankali yanzu idan an ka ce Allah ya hana mutum ce Allah ya faɗi yana da hannu iya eh Allah ya faɗi tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk ko Allah madaukakin sarki ya cikin Qur'ani yake cewa qatil yahud yadullahi maqlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutan yunfiqu kayfa yasha Allah ya faɗi yace da hannu cikin Qur'ani sannan hadisi ya inganta manzo Allah ya faɗi yace Allah ya da hannuwa ka kai musulmi zaka ce eh Allah ya da hannu kai amma ya yake baka sani saboda ba gani ba ko ba ai ma bayanin ga da hannu yake ba nan ka yarda Allah shi na da shi amma ba ka san waje. yake shi kenan ka huta amma haka sai wasu ce a Allah bai da hannu sai su kore abin gaba ɗaya akwai masu korewa duka duka akwai kuma su kuma sai su bata abin akwai masu kamanta su ce ga yadda abin yake kaga in ka diba za ga an samu matsala to Allah ka ba mu ikon gane shi ne kisa wal jalalu lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala wa ifraduhu jalla wa ala bil ibadati la sharika lahu wa aidan al-imanu bi khalqi Allah bil mala'ikati na daga cikin mawdu'ai na ilimin aqida shine wato mutum ya yi imani da halittar da Allah ya wa mala'iku shi yadda su mala'iku halittar Allah ne kuma bayan Allah ne sai tarihu tasnif ilimin aqida tarihin rubutu wato ga ilimin aqida yaya abin ya faro domin sanin lokacin da aka fara rubutu game da ilimin akida a kima kawo mutum a cikin wannan ilimin wannan fannin ya ce li kulli ilimin tasnifatun ko wani ilimi ya da rubuce rubuce da aka yi wa tarihi kuma ya da tarihi wa bin nisbata da tarihi tasnifi ilimin akida dangane da wato tarihin rubutu game da ilimin akida fa'in innal ulama haƙiƙa malamai kad bayyanu sun yi bayani annahum lam yata'akkadu haqiqatan bi shaklin daqiqin man huwa awwalu man salafa fi ilmi al-aqida malai malamai ba su tabbatar ba da haqiqa kuma bi shaklin daqiq kuma abin za a iya kwalaile cewa waye farko wanda ya fara rubutu game da gaske ilmi al-aqida وقد قدمت بعض المواقع الإسلامية المتخصصة في التدوين في العقيدة حقيقة wato na gabatar da sashen wasu mawaƙi wasu website suka keɓance harkokin musulunci game da wato dawwana rubutu a cikin aƙida wa zakaru suka ambaci wato ma nasu abin da nasu yake cewa wa bada ya ne daur tadwin shi lokaci na rubuta ilimin aƙida ya fara fi hayatin tabi'in a cikin zamanin tabi'ai haitu sada'a zalika al-imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala yayin da muhammadu ibn shihab az zuhuri Allah shi masa rama ya fara thumma shara'a zalika fi fi nisf al-awwal sannan ya fara wannan a cikin rabi na farko min karni qarni thani al-hijri daga karni wato na biyu ga hijira rabin karni na biyu kuma fara karni na farko shekara 100 kinan shekara 150 na hijira aka fara rubutu kama fa al-imam malik bi muwatta kama imam malik yayi at-muwatta حيث رتبت الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد يعني إمام مالك يجير أن تحدثي أكم بابو بي وسكر عسي أكم توحيد مثل باب الإيمان إمام مالك يأي باب, يأي باب الإيمان كموتا وباب التوحيد كم يأي باب التوحيد وباب العلم كم يأي باب أكم علم هزوة ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى في الاستقلال كل باب فيما بعد بالتصنيف والبعث ولعل هنا يوا wannan shine wato zango na farko wato a wajen wato samun wato cin gashin kai na ban na hidda kowane babi daban akai babin fikihu daban akai babin aqida daban akai babin sira daban akai kowane babi akai sai daban wala Allah wannan shine farko ويكمل مختصون في, ذلك الأمر بالقول أن التدوين حدث في نهاية زمن الصحابة وكيبان تدوين على أمرين سيما قاسك تدوين إلمي دقات هذا إلمي أكيدا يا فارة تنك الشنزاون الصحابة دليل يكون بثوب البدع والاختلافات في العقيده. سبو دا بيّنت بدعوئي وانا كون غني زامن الصحابة أنقام أن بدع كون بيّنت an samu wasu mutane sun yi da wasu su manzanni ne sannan kuma akwai wasu mutane su kuma ga cikin musulmi irin hawari dawa su ko sun bayyana ga cikin musulmi amma kuma ba su da musulunci yahudawa sai musu training sun izo su zama bayan su ci addinin musulunci yace wa fi masa wa fi masaila qadr kuma a cikin wasu matsaloli misali akwai matsalar kadariya akwai wasu masu aqidar kadariya su su abin da aqidar su wasu babu kaddara abinda sun ka cewa idan Allah ya yawa mutum azaba ya zalunce shi saboda mai saboda Allah shi ya kaddata ta yi sabo ko Allah shi ya kaddata mai kahirci to Allah shi ya kaddata mutum abu kuma ya sashi wuta kuma shi ya kaddata mai sunci Allah ya zalunce a dariyar kai sannan akwai jabariya su ku suna ganin komi dan adam su lissafi na haka akwai murji'a masu wannan aƙida ta murji'a dukkanin waɗannan aƙidun suka bayyana sun farko an yi tawarar sun shigo sun shige cikin addinin musulunci suna kama musulunci illa suna ɓata aƙidun mutane sannan wata shayo akwai aƙidar shi'a subhanallah Walbulu fi fi a fadin nabi sallallahu alaihi da kuma wuce wuri a cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa fi abihim ali radiyallahu anhu kuma har ga baban su su jikokin annabi sayyidina ali akwai masu gan sayyidina ali Allah ne malaman tarihi suka ce waɗannan mutane sai sayyidina ali ya tara su da suka ce shi Allah ne ya ce ku ce Allah ne ke suka ce lalle mun tabbatar da kai kai ne Allah an ka ce ya tara su gaba ɗaya ko ya ce tsone su zai suka ce yanzu muka ƙara tabbatar cewa kai Allah ne kaga an yi banna kowa ne to saboda ka in ka diba za ka ga waɗannan mutane sun zo sun wuce wuri game da iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah shi muna kare wa ahlul baiti amata da kuma ahlul baiti gabaki daya sun wuce wuri game da su sannan wal fitan da fitintunu wa ma hadasa min al khawarij da abin da ya faru daga khawarijawa wa takfirin nan da kuma kayarta mutane wa zuhuri mazhabi musul mu'tazila da kuma bayyana mazhabobi na halaka irin mu'tazilawa masu ganin cewa duk wanda ya aikata kabira ya kafarta su mu'tazilawa daga cikin aqidar su suna ganin cewa idan mutum ya sha giya ya kafarta idan mutum ya yi ƙarya ya kafarta idan mutum ya yi zina ya sabo da ka yi sako kasa yasa ta ga ga ke jama'a ta wuce abinda mun su ne to ubangiji Allah ya kare suka ce murta kibul kabiratu kafiru kuma khalidun mukhalidun fi nari alladhina ibtada'u fil aqida wa suka yi bid'a a cikin aqida ma khalafu fihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa sun sa'a ma annabi kuma sun sa'a sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaba muka yi magana akan alfarqu bainal aqida wa shari'a bambanci tsakanin aƙida da shari'a yana yi wa wani da addu'a abu gudana eh yana yi wa a ce abu gudana ta wata mahanga amma dai ban ilimi ya bambanta tsakanin su da ban shari'a da jama'a ina fatan mun gane magana dan kun ga aƙida aka fara tabbatar cewa sunan shari'a yanzu kaga idan mutum ya koyi yana son musulunci ba ka shigowa da shi lafiya ya fara sallah sai ka fara bashi musulunci kenan sai an fara bashi aqida da ko sannan ya toye shari'a kaga in ka bashi kalmar shahada kai mi kai aqida in ya toye sallah yayi shari'a amma mutum ɗaya ya faɗo masallaci bi kaga sai dole sai ya fara mutunci duk shi ba kuna ganin manzo Allah kuma zamane shi ko hudu ba yake mutum ya toye mutum ta zai sai ya kace hudu ba ya ya mutum gudu shi ta ko sannan saboda gudun ka a ce rayuwa ta tsare ba sani ba yace inna ad-din al-islami qa'imun ala asasayn qawimayn addinin musulunci ya tsaya akan asasi guda biyu foundation guda masu tsayi al-aqida wa shari'a amma al-aqida al-islamiyya fa hiya majmu'atu al-usul al-fikriyya al-haqqa التي دعا الله عز وجل ila ila إلى الإيمان بها ita aqidar musulunci tattaron wani asali ne wanda yake tunani na gaskiya a tabbatar da shi wannan da Allah maɗaukakin sarki ya kira mutane zuwa ga imani da shi wa aqdil qalbi wa dhamir alaiha kuma Allah maɗaukakin sarki ya kulla ma zukata da kuma tunani akan su dhamir wato zuciya akan su wa hadhihi al-usul al-fikriyya hiya tusamma bi usul ad-din aidan wannan tunanin da tabbatar da Allah guda ne shi ya usul ad-din وأما الشريعة الإسلامية فهي مجموعة الأحكام والقوانين والسنن التي شرعها الله عز وجل لتوحيد لتوجيه السلوك العملي للإنسان ita kuma shari'a musulunci wasu tattaron hukunce-hukunce ne dokoki da kuma sunnoni hanyoyi wayanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta domin fuskantar da ɗabi'u na aiki na mutum wa tanzimi hayati al-fardiyya wal da kuma tsara rayuwar ɗan adam ta shi kadai da kuma ta jama'a wa irshadi ila wa fihi khairuhu wa salahu da kuma shiryar da dan adam zuwa ga abin da ke akwai alheri da kuma gyara ga rayuwa ce wa hiya tusamma bi furu'i bi shi aka kuma furu kenan ita aqida ita asali kuma itce shari'a kuma ta arrehi yanzu idan ka dibi itce to gundarin baki itce shi kuma aqida wa'annan ruwa su kuma shari'a jama'a ina fatan mun gane magana kenan in mutum zai fara hawa ita na zai fara haihuwa jama'a kada tushe za ka fara haihuwa sai mutum ya fara shiga musulunci sannan ya yi sallar ta shi yasa da yawa daga cikin musulmi ana samun matsala sai ga mutum Allah shi muna kage masail masail wal الفرق بين المسائل العقدية والمسائل الفقهية لكن هناك kada da هذا نقول نعم ko da minti biyar sai ba bariya akwai abubuwa da yawa inda ya kamata na magana bari mu tsara minti biyar akwai abubuwan da na yi magana wato daga cikinsu akwai mahimmancin ilimin aƙida wanda ya kamata da kowane musulmi ya san cewa ilimin aƙida muhimmanci gare shi kwarai da gaske don da yawa daga cikin mutane sai a ga ya yi suke da aƙida ɗaya a halin kuma ita a kai aƙida ka ita a kai da yanzu kun ga ya so dama mutane suke zuwa makabarta maimakon su yi abin da an kasar su iya haka yanzu misali mutum ya ce ya kawar yana roƙon mai kabarin har aqida ta da muhimmanci wurin shin da shi da akwai cikin kabari da kai da awwaje wa da bukata zuwa ga wani eh ni ina ganin wanda a cikin kabari shi ya kamata ya bukata zuwa ga shi shi kai kamata ka yi addu'a ka taimaka mai ko to amma sai ga mutane mutum ya ce kabari yana roƙon kabari kaga an samu matsala aqida ta aqida ta samu matsala wurin da yawa daga cikin mutane suna da wata aƙida wadda adda kamar irin rantsuwa ka ce na rantse da Allah da annabi kaji mutum ya ce kawa manzon Allah ba min aƙida ba ba ka rantsuwa da annabi ba ka rantsuwa da wa wallahi ba ka rantsuwa da annabi ba ka rantsuwa da kabarin annabi saboda bi da wa ka rantsuwa da ba man kana halifan falyahlil billahi tun mi rantsuwa da da Allah kaga aƙida sannan yadda da annabi ya ya ya bar duniya wallahi aqida ta jama'a dai zakar dole ce bai da ya mutu ba imani ne wallahi bai tsaya ba aqida tana da matsala kuma yake sai daga cikin babin aqida jama'a akwai abin nan alwashi kaga ba kai ba kai ba kai gunki zan je wani in yanki kaza in yanki kaza daji wani iccen miya neman magani akwai a duk ya ciyo kai ma karo ana so ga wata kaza ana son sai kayan kita da swahi bayan su bayan su ba jini ta haka bai daga ƙasa ka tara wani kwano ka sha kwanci jinta gaba ɗaya ka so ka sha hawa mara lahiyar jama'a iya rabu ba ƙidar ba duk irin waɗanda abubuwa idan mutum ya yi da su wallahi iya kan matsala a ƙidar ka ba ta da kyau kuma da a san aka samu ƙida ba ta da kyau shari'a ba ta tsaya ba sallah ka ba ta da umarni iya zuwa ka samu a ƙidar mutum ba ta da kyau shari'a ta gwada sallah ka ba ta da umarni azumin ka bai da umar saboda aqida ka ba tsaya suna da mahimmanci kwaye da gaske mu kuma wurin malamai mu nemi ilimin aƙida to Allah ka ba mu ikon gani wallahi jama'a akwai abubuwa da dama wanda ya kamata mu yi magana akan su nan ma saboda lokaci za mu haɗu yawan lokaci idan Allah ya haɗa mu sai mu karanta su kuma ga takardu nan da hannun Kuma malam Adamu yana yi wa karanta da mutane kaɗan kaɗan shari-shari har a zuwa ƙarshe kuma ina godiya ga wani dama da aka bani da suke wani abu ina fatar malamai a suke za su zuci ta aliki a kan wannan su ƙara wannan yan bayanari haske su yi kudu shi gare saboda ina gaya muku Allah kan almajin ne muna fata ubangiji Allah ya saka da alkhairi mu wannan gare Allah ya ƙara mai albarka muku ku ƙara wannan zaman kuma Allah Adamu Allah ya saka mu da alkhairi ina godiya kwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yan uwa mun ji shirin malami